Bismillahir Rahmanir Rahim. Shomaya Majnun. Babi sittin da hudu. Cikin matsanancin dajin da yake ɗauke da duhu take ketawa, ba tare da kogin wani ɗar a zuciyarta ba. Domin tafiya take kanta tsaye ba ta kowaiwaye, musamman ma da ta ga ta kusa isowa wajen da take tsammanin samun bokan nata, wato boka manju. Lady Carlton kenan, wacce ta sha ado cikin lace mai kalar red and black color. da ya ƙara bayyana tsananin hasken fatar da take da shi. Tafiya take cikin sauri-sauri inda daidai ta iso wajen wata ƙatuwar bishiya. Kamar daga sama ta soma jiyo sautin wata murya mai ƙarfi, wanda take magana cikin amo marar daɗi. Dakata a nan, kalmar da ta ji a kunnen take nan da ya sa ta tsayawa cak. Ta da soma rigawa gabas da yamma domin ta san muryar bokan nata ne. wanda idan bai bayyana ba to tabbas yana gab da bayyana kafin kiftawar ido ko sai gashi ya bayyana ɗin. mutum ne baƙiƙirin marar kyawun gani wanda ke sanye da kaya irin na fata da kuma layu da suka kayan tsafata-tsafatan da suka cika masa jiki dogo ne sosai irin majiya karfin nan masu ban tsoro saboda halittarsu. su domin a kan fuskarsa babu alamar far'a ko kuwa annuri fuskarsa baƙaƙƙirin ce kamar yadda zuciyarsa take faka babu wani haske a goshinsa sai duhun da ke bayyana kafircinsa a fili ina kike ƙoƙarin zuwa ya yi wa lady carlton tambaya yana mai zama akan wani abu kamar tabarmar kaba da ya ijiye a wajen ajiyar zuciya ta sauke duk da cewar tana cikin matsanancin damuwa amma ganinsa da ta yi yanzu sai ta ɗan ji sanyi saboda ko babu komai tana saka ran zai ƙaryata mafarkin da sai a daren jiya wanda har ya tilasta mata zuwa nan ɗin ran boka manju ya daɗe ina cikin tashin hankali saboda mafarkin da ne daren jiya abubuwa da yawa suna ɗaure min kai kwana biyun nan ina matuƙar jin tsoron abin da zai faru ka taimake ni boka manju bisa ƙarfin mulki da na tsafin ka. kai yi min abin da zai tarwatsa rayuwar ɗan ɗan uwana kamar yadda na zo a farko ka yi min aiki kuma aiki ya ce to a yanzu ma na sake zuwa da ƙoƙan barana ka kawar min da su a doron ƙasa domin har abada ba na fata mafarkin da na yi na samun lafiyar matiti ya tabbata ba na so ya tashi a haka nake so ya mutu a sanadiyar haka na san komai zai dawo hannuna a yanzu na fi buƙatar mutuwarsa fiye da komai ta kare maganar cikin ƙunar rai da na zuciya wanda hakan ya sa manjan fashewa da wani irin dariya tare da sanya hannunsa a cikin wani ƙwaryar ruwa da ke gabansa har na tsawon mintuna biyar kafin ya ɗago ya kalle ta da jajayen idanuwansa hakan ba zai taɓa yiwuwa ba domin kin riga da kin yi sake tun a lokacin da kika bari mace ta shigo cikin rayuwarsa mace ita ce makarin duk wani aikinmu na kuma faɗa miki tun a farkon tafiyar mu da ke aikin da nayi akan kansa mai matukar tasiri ne kuma ba zai taɓa barin jikinsa ba har illa ma sha Allahu har sai in ya samu kusanci da mace daga cikin abubuwan da na yi kuwa kin buƙaci da na karyar masa da harshen sa ta yadda zai daina magana na yi wannan kuma ya yiwu kin kuma buƙaci da na jiyar da shi azaba ta hanyar kunnuwa ruhinsa wuta wanda a sanadiyar hakan zai na jin kamar ana gasa masa cikin jikinsa na kuma yi hakan sannan aikin shi ma ya yiwu baya ga haka a cikin abubuwan da na yi har da tsafata zuciyarsa da kuma hana sa sukuni mun maida farinsa ya koma baki haskensa ya koma duhu daɗinsa ya koma ɗaci tunaninsa ya koma babu mun ɓatar da shi ta hanyar mantar da shi duk wani abu da ya dace mun mai da shi kamar sassaƙen gunki saboda haka babu wata buƙata da kika taɓa zuwa da ita nan ban biya miki shi ba sai dai a yanzu zan sanar miki da cewar abin da yake so ba zai samu ba ba kuma za mu taɓa sake iya yin nasara a kan shi ba matuƙar akwai mace a kusa da shi kin sani wannan ƙa'idar aiki na ne kuma da ya keto mata ta sanya hannu ta share tare da sake dubansa cikin tashin hankali ta ce yanzu menene abin yi ka taimake ni ka karya samun mafarki na manju ina kuma so ka ƙara samun aikin da ka fara domin idan zai yiwu ina so a kashe min so har ita yarinyar da ke tare da shi kai manju ya fara girgizawa tare da so majujjuya hannuwansa a cikin ruwan da ke gabansa da muryarsa wacce ke tashi sama ya fara surƙulla lahaɗi da faɗan maganganu kala-kala da shi kaɗai ya san ma'anarsu haka ya ta yi har na tsawon wasu mintuna kafin ya ɗago da kansa da yanayin firgici ya kalli Lady Colton ɗin. Kallon da ya sa hanjin cikin ta kaɗawa, a razane ta buɗe baki da niyyar yi masa magana, amma sai ta ga ya ɗaga mata hannu. Gami da dakatar da ita ta hanyar buɗe baki cikin kakkausar murya ya ce, Ba abin da zan iya yi miki, domin aikinmu yana gab da ɓaci. Domin tun a ranar da yarinyar ta shigo cikin rayuwarsa aikin ya fara lalacewa. buƙatar ki ba za ta samu ba ba kuma za ta biya ba a yanzu borin ki ba zai cika ba domin na hango babban ibtila'i lalle mafarkin ki na ƙoƙarin gazgata saboda a cikin ayyukan da muka yi mishi da yawa sun lalace alamun sauƙi ya bayyana a tattare da shi dalilin wannan yarinyar kuma ba za mu taɓa sake samun damar cutar da shi ba matuƙar tana kusa da shi domin na taɓa gwada yin hakan a kwanaki biyu da suka wuce lokacin ba sa tare da juna amma ko da na fara aikin dawowar ta gare sai sa aikin lalacewa ba za mu yi nasara ba a wannan karan domin kusancin da ke tsakanin su a yanzu ya fi na da abu ɗaya kuma da nake jiya miki shine dawowar duk wani abu da muka ƙulla kin san me zai biyo baya bokan ya ƙara maganar yana mai kaɗa yatsunsa biyu a cikin ruwan inda a take sai ga hoton matit ɗin da na shumayan sun bayyana da ido ya yi wa lady culture ɗin da ke ta famar haɗa gumi alama a kan ta zo ta gani hakan ya sa ta tasowa jikinta na ɓari ta leƙa cikin ƙwaryar hoton shumaya da na matit ɗin ne suka bayyana mata raɗau a cikin idanuwanta inda matit ɗin ke kwance a kan gado yayin da shumayan ko ke kwance a gefensa ta kifa kanta a jikin gadon da yake kwance hannayensu sarƙafa da na juna bacci suke yi mai ɗauke da natsuwa wanda hakan ya sa zuciyar lady kaltun sake da gurgujewa domin san bata san ta yaya ne ta bari har abubuwa suka dawo haka ba lallai tabbas kasancewar rayuwar majid a haka barazana ne ga nata rayuwar wannan ya sa cikin matsanancin tashin hankalin da ya kasa ɓuya a kan fuskarta murya a tsorace ta ce me zai faru boka kamanju me abin yi me zan aikata don cikar burina ka faɗa min koma me zan iya yinsa domin zuciyata a cike take da fargaba haɗi da tsananin tsoro kai ne abin dogaro na boka dariya manjin ya kuma sawa tare da dukan ruwar hoton fuskokinsu su mayan ya ɓaci lokaci ɗaya kuma ya soma karkaɗa wani gashi da ke hannunsa cikin abubuwansa irin na shahararrun matsafa yake ci gaba da karanta wasu surƙulle yana girgiza kai lokaci guda kuma sai ya ɗago kai ya kalli lady cartoon ɗin aikinmu yana gab da lalacewa kin kuma san me zai biyo baya idan aikin ya lalace ina fata zaki kiyaye duk wasu sharuɗa da zan gindaya miki ya magana yana mai ɗaga hannayensa sama a taki, sai ga wani abu kamar ƙoƙo ya bayyana wanda cikinsa ke ɗauke da wasu irin allurai haɗi da zabga-zabgan layu miƙo mata ƙoƙon ba tare kuma da ya bari ta kai ga miƙo hannayenta ba cikin kakkausar muryarsa da ke amsa a ya ce wannan shine abu na ƙarshe da zan baki matuƙar kika sake yin ganganci ko to ina jaddada miki da cewa za a samu matsala za a samu matsala za a samu matsala ya maimaita kalmar da kakkausar harshe kafin daga bisani ya damƙa mata ƙoƙon a cikin hannunta tare da dubanta ido cikin ido ya ce wannan shine ƙarshen aikinmu da ke saboda haka matuƙar kina son ceto kanki daga faɗawa masifa sai kin yi duk abin da na ce a cikin wa'annan alluran a kowace rana za ki ɗauki ɗaya daga ciki ki soka shi a cikin ɗaurarriyar ruhinsa da muka ƙulle a cikin kurtu ki kuma tabbatar da cewa a duk lokacin da zaki soka wannan allurar babu idanun kowa a kanki ba kuma za yi sallah ba a duk tsawon wannan ranar haka ma washe gari shi ma ba za yi sallah ba wa iyazu billah ki sani za kuma kina tsikara wa sa allurar ne a duk bayan kowanne sa'a bakwai kin ga kenan hakan zai ɗauke ki tsawon watanni ba tare da kin yi sallah ba na biyu kuma shine matukar zaki wannan aikin to ko da wasa ba za ki taba ambaton sunan mahaliccin ki ba kada ki kuskuren furta sunan Allah ko yin wata addu'a hakan zai ruguza duk wani ƙarfin sihirin da ke jikin allurar ki sani kuma aikin da muke son cimmawa ba zai taɓa yin daidai ba domin furta sunan Allah yana ɓata mana aiki saboda haka ki kiyaye ko kuma duk wani sharrin da zai faru da shi ya dawo kanki sannan waɗannan layu guda ukun kuma za ki rataye su ne a wuyan karton sai dai ki sani kada kuma ki manta wannan aikin aiki ne mai matuƙar haɗarin gaske kada ki bari wani ya yi ido hudu da kurtun nan kada kuma ki bari a wayi gare har a kwana ba tare da kin tsira kowanne ƙwayar allura ɗaya a jikin wannan ɗaurarren ruhin nasa ba zan ƙara nanata miki lalle kada ki yi ganganci domin samun matsala akan wannan aikin daidai yake da haukacewarki idanuwanta ta zazzaro cike da tsananin kiɗima haɗi da firgici saboda jin kalaman nasa da ta yi duk da dama ta san ƙa'idar aikin nasu kenan cewa matuƙar maji ɗin bai mutu a haukace ba to ita ce za su haukace sai dai gargaɗin da boka manjin ya yi mata yanzu ya sa wancan yarjejeniyar ta su dawo mata sabuwa musamman ma da yake kuma sake bata tabbaci akan hakan wannan ya sa take duk jikinta ya ɗauki ɓari harshen tana harɗewa ta buɗe baki da niyyar yin magana amma sai ta ji ta kasa iya fita komai saboda hannu da ta gabo kamanjin na nuna mata alamar ta juya ta koma inda ta fito hakan ya sa ta tashi kafafuwanta na rawa haka ta zura takalmanta cikin yanayin tashin hankali ta juya ta soma tafiya shi kuwa a nan take ɓace ɓat domin dama aljaninsa ne ke kawo su su kuma maida shi inda ya fito lalle tabbas lady kaltum ta samu kanta a cikin tashin hankali mai tsanani domin duk wani ƙwarin gwiwar da take da shi ya karye tabbas ta jefa kanta a cikin masifa mai gusar da natsuwar zuciya shin yaya za ta yi idan Maji ta ya samu lafiya kai ta so mai girgizawa da sauri cike da kiɗima domin ba ta shirya zama mahaukaciya ba da ta riski wannan ranar kuma ta gwammace wa mutuwarta akasin haka kuwa to ya zama dole ne ta tashi ta tsaya da kafafuwanta haka ta fito daga cikin babban dajin tana surfa sambatu har ta iso inda motarta take yayin da a can bangaren su Dr. Muhammad kuwa shiri na musamman suke yi don tahowar Dr. Muhammad ɗin ƙasar Singapore a yanzu da gasken gaske suke yin abin nasu sun kuma shirya tsab ko a mata ko a yire wanda saboda hakan ne kuma yau suka shirya gagarumin zama na musamman yayin da babban jagoran nasu kuma ya kasance sultan wanda yake da busasshiyar zuciya kuma taurarra a cikin ƙirjinsa. musamman ma yanzu da yake kwana da tashi da tunanin irin rayuwar da Shumayan ke yi da Majid a can Singapore domin har yanzu idanuwansa sun kasa goge masa kallon da ya yi wa Majid da Shumayan a ranar ƙarshe ta tafiyarsa Singapore ɗin hannunsu na saƙala a cikin na juna wannan ya sa shi ƙudurtar cewa sai dai a dawo da gawar Majid ɗin Najeriya idan kuwa har bai samu hakan ba to lallai da hannayensa guda biyu zai ɗauki fansa zai kuma kashe wutar da ke balbali a zuciyarsa tsawon shekaru domin ya ci alwashin cewa lalle wata rana sai ya kasance a cikin matsayin da majit ɗin yake sai ya zauna a kan kujerar shugabancin majit ɗin ta hanyar ƙwace duk wani abu da ya kasance mamallakinsa daga ciki kuwa har da sumaya wacce yana ɗaya daga cikin shirinsa shigowar ta rayuwar matit ta hanyar ciyar da mahaifinta abinci mai guba da yi da hannayensa Shi ne shugaba kuma uban tafiyar ya shirya abubuwa da yawa ba tare da sanin kowa ba hatta abokanan tafiyar nasa kuwa inda daga cikin abubuwan da ya shirya har da kwashe wasu daga cikin takardun kamfanis ɗin Majid ɗin ya yi musu kamfani na musamman tare da rantaba sunansa a kan takardun. Ya yi hakan ne kuma da tunanin cewa shi ya cancanta da ya dare gamar komai domin tun suna ƙanana Majid ɗin ke fin shi da abubuwa da yawa. Shi kuma a rayuwarsa dama mutum ne mai sanya ga yafi kowa. Wannan yasa wuta ke ƙara kunnuwa a cikin zuciyarsa. tsawon kowace rana baya ga haka a har kullum yana jin cewa shi fansarsa daban ce haka kuma fansarsa mai tsauri ce singapore numfasawa biloniya dawud ke zaune yayi game da rufe laptop ɗin da ke gabansa a hankali kuma cikin sanyin yanayi ya jingina bayansa da jikin kujera tunani ne mai zurfi ke ratsa kwakwalwarsa wanda har ya ɗauke sa kusan sama da awanni goma saboda tun a daren jiya ya kasa sukunin sakamakon kalaman Dr. Muhafaz da har yanzu ke yawo a kwakwalwarsa. Haƙiƙa abubuwa da yawa ne ke damun brain ɗin nasa, sai dai babban abin da ya tsaya masa a rai shine San sanin wane ne mai cutar da su da kuma dalilin sa na yin hakan. Me suka yi wa mutane? Yana buƙatar sanin wannan amsar ƙwarai. A zahirance shi ba ƙaramin mutum ba ne. yana da zurfin tunani da kuma hangen nesa saboda haka ko don wannan ya kamata a ce tuntuni ya gano cewa da akwai mai shirya masa makarkashiya amma sai kwata-kwata bai gano hakan ba saboda rashin lafiyar majid din da ta sa shi a gaba har sai da Dr. Muhufa sai an karar da shi kafin zuciyarsa ta soma saƙawa da kwancewa kwarai a kullum da matukar damuwa yake kwana da tashi abubuwa sun yi mishi yawa duk saboda rashin lafiyar harƙallar kasuwancinsa da ya saba duk sun tsaya saboda wannan shekaru biyu shekaru biyu cir suka kwashe a cikin kunci duk da suna rayuwa a cikin kuɗi amma hakan ba shine ba samun natsuwar zuciya shine jin daɗin rayuwa kuɗi baya magance kowace irin damuwa domin da a ce yana yi to ya san ƙarfin arzikinsa ya isa saiwa wa majid kowane irin lafiya sai dai komai daga Allah ne babu kuma wani da isa ya janye kaddararsa mai kuɗi ko talaka sai dai abin da yake matukar son sani a yanzu shine wane ne ya aikata musu haka wane ne ya yi musu katanga da samun farin cikin rayuwa wane ne wanda ya dakushe rayuwar matashin saurayin da ya taso a cikin maraicin uwa me yasa kuma me dalilin su me ribar katsa farin ciki da walwalar da ya kasance ba naka ba ya ribar cutar da wanda ya kasance bai cuce ka ba ya ribar hana zuciyar ɗan adam salama sun cutar da shi sun hana shi sukuni sun mai da shi majnun sun tare sa daga bauta wa ubangijinsa sun mai da shi mutum mai matakar rauni saɓanin da da ya kasance haziki kuma matashin saurayin da suna da hotunansa ke yawo a jikin shafin farko na majallan kasashen duniya daban-daban amma sai gashi a yanzu ya zama na suna ɓoye shi tamkar dodo yayin da yake tsama kansa daga cikin mutane ta hanyar nisanta kansa da yake yi da kowa majid mai strong ya zama mai rauni da damuwa idanuwansa ya kuma limshewa haɗi da nisawa cikin tunanin da daga daren jiya zuwa yanzu ya samu ababen zargi da yawa sai dai yana buƙatar sanin abubuwa da yawa domin tabbatar da zarginsa musamman a yanzu da yake tuna lokaci na ƙarshe da Dr. Muhammad ɗin ya zo yi wa Majid ɗin allura. Sannan a hankali yake tuna yadda Sumaya ta jajirce a kan cewa ba za a yi mishi ba. Kenan hakan na nufin cewa ita ma ta san wani abu da bai sani ba. Ya yi wa kansa tambayar yana mai tuna yanayin reacting ɗin da ya gani a kan fuskar Dr. Muhammad ɗin a lokacin. lallai tabbas dole ya san wani abu a dangane da hakan yana buƙatar sanin me sumaya ta sani miƙewa tsaye ya yi cikin ɗan sassarfa haka ya fice daga ɗakin da yake tare da nufar asibitin da tun wayewar garin yau bai samu ya je ba majid bacci yake yi sai dai a cikin baccin nasa yake jin wani irin abu na ratsa cikin jikinsa abin da kai tsaye za a iya kiransa da sunan sha'awa saboda yadda yake jin duk wani gabbai na jikinsa na motsawa kasancewar a cikin mafarkin nasa yake gani haɗi da jinta wanda hakan ya sa shi soma jujjuya idanuwansa da yake jin sun yi mishi nauyi duk da cewar kuma yana jin abin ne kamar a mafarki amma sai yake jin kamar ba zai iya jurewa ba dalilin wani fitinannen ciwo da yake ji na tasowa daga ƙasan marar shi wanda hakan ya tilasta masa soma motsawa tare da fara ƙoƙarin kama samar marar tasa motsin da ya sanya shumaya da kwata-kwata baccinta bai yi nisa ba buɗe idanuwanta a hankali ta soke ganinta a kan fuskar shi tsira mishi idanu ta yi na 'yan wasu mintuna ga mamakinta yadda ta ga yana ta motsa-motsa tare da shagwaba fuskarsa kamar wani ƙaramin yaro wanda ke shirin yin kuka duk ya takure waje ɗaya kyawawan lis ɗinsa da ta ga kamar suna motsawa a hankali ta zubawa ido wani irin tausayinsa ta ji saboda hakan da yake yi ɗin sai ya tuna mata da kanta a duk lokacin da take menstrual pain hannunta ta ɗago a hankali da niyyar taba masa saman marar nasa sai dai ba tare da ta ankara ba ta ji hannun nata ya sauka akan wani abu daban wanda hakan ya sa ta yi saurin kai idanuwanta wajen don ganin meye haka ta taba he a tsorace ta ja wani irin dogon numfashi game da zazzaro idanuwanta da suka sauka akan dik ɗinsa da ya miƙe ya kumbura sosai wanda har ya kai ga ta ji girma da kuma kumburin abin a cikin tafin hannunta idanuwanta ta kuma zarowa a tsorace gami da su ma kokarin janye hannun nata sai dai ba tare da ta kai ga janyewa ba shi da yake cikin yanayin bacci ya ɗago hannunsa ya ɗaura a kan nata assalamu alaikum yan uwana mata ga wani sirri na musamman da muka ƙara zuwa muku da shi mai suna hatsabibin ruwa kun ga wannan ruwa shi muke kira da hatsibibin ruwa ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu ina matan da kishiyoyi suka ɗauke hankalin mazajensu daga gare su ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu suka ɗauke musu hankali ko da ta hanyar asiri ne ina kuma matan da mazajensu suke bibiyar wasu matan a waje ba sa ba su lokacinsu sai na matan waje to uwar gida ga wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin shine mahaɗin wannan hatsabibin ruwan da kuke gani ruwa ne mai tsarki ruwa ne na addu'a ruwa ne da yake ɗauke da sirrika na mallaka iri daban-daban uwar gida idan har kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin idan kina ji ana cewa mutu ka raba to haka zaki kasance tsakaninki da mijinki babu faɗa babu wulaƙanci tsakaninki da mijinki kullum sai nuna soyayya da kulawa daɗin daɗawa kuma ga matan da suke cewa kwata-kwata ba sa sha'awa sannan kuma ko da a ce sun yi amfani da maganin mata namiji baya taɓa nuna jin daɗinsu to idan har kika yi amfani da wannan hatsari bin ruwan yana saukar da daɗi a gaban mace yana ƙara mace daɗi da ni'ima ki dinga ji namiji yana miki sambatu tamkar zai zauce daga ranar kuma sunanki shine ta gaban goshi domin babu wata ya mace da ta isa ta shiga tsakaninki da mijinki sannan kuma ba kowace mace nake siyarwa da wannan hatsari ban ruwan ba sai mai mutukar imani domin mallaka ce ta ƙarshen magana idan har kuma kika yaudare ni kika je kika yi amfani da wannan hatsari ban ruwan kika cutar da mijinki ko kuma kishiyarki ni kaina ba zan yafi miki ba sannan kuma shi dai wannan hatsabibin ruwan idan akwai sihiri a jikinki ko kuma jikin mai gidanki to yana karya shi nan take sannan shi wannan hatsabibin ruwan ba a samun sa a kasuwa a wajen hajiya mira kawai ake samun sa wato abokiyar nishaɗi sannan kuma muna iya aika magungunan mu kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya don haka idan kana buƙatar yin odar maganinka Za ka iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199.